بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا رانا تا هدو a azumin wannan shekarar ta 1443 kuma yau muna ranar litinin ne biyar ga watan afrilu na shekarar 2022 miladiya in ba manta ba muna cikin suratul an'am jiya mun karanta aya ta ɗari da ashirin da biyar wanda yau za mu sake tashi kan wannan ayar amma ba a manta ba mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa azabin shadidun bima kanu yamkurun wannan ayar ƙarshenta inda Allah maɗaukin sarki yake cewa Allahu a'lamu haithu ya ja'alu risalatahu jiya na ɗan yi ishara zuwa ga hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da kuma imamu ahmad ɗan hambali Allah ya rahama a gare su da kuma hadisin da imam ahmad ya fitar wanda shi ma duka kusan suna nuni ne zuwa abu ɗaya hadisi na farko shine hadisin wasila ibn al-asqa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim allah ya zaɓi annabi ismail sannan daga cikin 'ya'yan annabi isma'il sai allah ya zaɓi 'ya'yan da suka fito daga tsatsan kinana sannan daga cikin 'ya'yan da suka fito daga tsatsan kinana sai aka zaɓi ƙuraish kuma a cikin ƙuraish ɗin sai aka zaɓi banu hashim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma sai allah zaɓo ni daga cikin banu hashim sai ba ni manzanci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiya shi zaɓi ne kan zaɓi haka aka yi ta bi har aka zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin abdullahi dan mas'ud wanda a sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah ya duba zukatan bayi sai aka samu zuciyar da tafi kowace zuciya dacewa ita ce zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai allah ya zaɓa wa kansa annabi sannan aka sake duba zukatan bayi sai aka ga zuciyar da ta fi kowace zuciya alheri bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa to sai allah ya zaɓi sahabban annabi suka zama su ne waziran annabi su ne mataimakan annabi kuma duk inda annabi ya shiga tare da su aka shiga in daɗi aka sha da su aka sha in wahala aka sha da su aka sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa mara ahul muslimuna hasanan fa huwa inda allahi hasan duk abinda musulmi suka ce wannan abin hasan ne kyakkyawa ne to a wajen Allah ma wannan abin kyakkyawa ne wani yana nuna matsayi da kuma kima da darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mara ahul musulmi na sayyi'an fahuwa inda Allah sayyi duk abinda musulmi suka ga cewar wannan abin bai dace ba ko abu ne mara kyau to shine mara kyau a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ibnu abi hatim lokacin da yake tafsirin wannan ayar wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ya kawo wata magana daga Muhammad ibn Mansur al-Jarrar wanda aka samo ta daga Ubay ibn Husayn. cewa wani mutum sai ya hango Abdullahi dan Abbas yana shigowa masallaci da suka yi ido biyu da shi sai ya razana ina ga ku gane abin da nake nufi abdullahi dan abbas alaƙarsa da manzan allah saboda babansa dan uwan baban annabi ne kuma yana cikin waɗanda annabi ya yi wa addu'a ta musamman allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil kuma annabi a gurare da yawa ya faɗi falalar abbasu baban shi abdullahi ɗin lokacin da aka yi maganar karɓar zakka abbasu ya ce a tafi ba zai bayar ba annabi ya ce da waɗanda suka zo suka kawo ƙara suka ce bai ba da zakka ba ice ku ba ku san ɗan uwan baban mutum matsayin babansa ike ba to abbasu ɗan uwan babana ne saboda haka shi ma babana ne zakat tasa da bai bayar ba zan bayar zan ba da ƙari a kanta wato wannan yana nuna duk mutumin da za ka girmama to in ka girmama ɗansa to ka girmama baban in ka girmama ɗan mutum ba ka girmama babansa ba ka girmama shi ba amma duk irin wulaƙancin da aka yi maka in aka girmama babanka in dai ka haifu to za ka girmama wannan wanda ya girmama baban naka ko da bai girmama ka ba to shi abdullahi dan abbas shi ne shigo masallaci sai suka ido biyu da wani mutum mutumin suna hada ido da shi sai mutumin ya razana sai iji zuciyarsa ta raurawa sai i tambaya ce wannan mutumin da na kalle shi na tsorata wane ne shi ne ba fa wasu 'yan gadi ne a tattare da shi ba ba kuma wasu karko masa baya ba shi kadai ishi ga masallaci a gan shi aka razana sai wanda iwa tambaya sai suka ce wannan shine ibnu abbas shine abdullahi dan abbas dan ammin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ana faɗar haka sai ce allahu a'lamu haithu ya ji'alu risalata watan yadda manzanci yake da girma ike da daraja ike da matsayi to wanda ike da alaka da manzancin shi ma ina da girma yanzu ko da baka da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ta jini in kana da alaka da annabi wajen biyayya ka duba ka ga me annabi yake yi me yake so menene ɗabi'unsa me ya umarni da shi me ya hana in kana kwatantawa kana kamantawa to Allah zai baka irin wannan kwarjina zai baka irin wannan haibar zai baka irin wannan ah, matsayin kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata na jiya cewar manzanci zaɓi ne na Allah Allah ne ike zaɓar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ya naɗa shi sai ce kai ne annabi na ko kuma kai ne manzona wanda zan tura ka zama kai ne tsakiya tsakanin ni da bayina sannan ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin wannan ayat ta gaba aya ta ɗari da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 له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله faman dillahu an yahdiyahu duk wanda Allah ike nufin ya shirye shi ya shira sadrahu lil islam sai buɗe ƙirjinsa ga addinin musulunci wa mai yuri an wanda kuma Allah yake nufin ɓatar da shi ya ja'al sadrahu yiƙan. sai sa ya ƙirjinsa ya zamanto a takure harajan a matse ka annama yas'adu fis sama kai ka ce tashi yake yi ya nufi sama kazalika ya Allahu rijisa haka na Allah ike sanya dauda ko azaba ko kuma ike sallada shaidanu na layi uminun ga waɗanda ba su yi imani ba akwai abubuwa da dama a cikin wannan ayar na farko ya shirah sadrahu lil islam allah ya buɗe ƙirjin mutum ya karɓa addinin musulunci akwai kuma ya ja'al sadrahu dayyiqan harajan sannan ka annama yas'adu fis sama da kuma nan da aka ce kazalika yaj'alu Allahu rijsa ala alladhina la yu'minu na farko abin abinda zamu fahimta addinin musulunci ka zama kai musulmi ko a haife ka a cikin musulunci wannan taufiki ne daga ubangiji idan Allah bai maka muwafaka ba sai ka rayu a cikin musulmi ka gama rayuwarka kuma ka koma ga Allah baka musulunta ba in Allah bai maka muwafaka ba sai a haifo ka musulmi amma sai ka koma gashi asali duk dan da izo duniyan nan yana zuwa ne akan addinin musulunci kullu mauludin yuladu alal fitra duk dan da kaga ya faɗo duniya ko arna suka haife shi yana zuwa ne akan tauhidi yana zuwa ne akan fitra ita kuma fitra ita ce abin da Allah ya halicci mutane a kanta fitratallahi lati fataran nasa alaiha shine al-islam duk wanda ka gani yana kan addinin musulunci daga baya in yaro ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyayensa sai su mai da shi wani addini in yahudawa ne zama bai yahude in nasara ne su shi ma ya zama nasara in majusawa ne shi ma ya zama ba majushe imamu tabari a cikin tafsirinsa ya samu wata magana daga ja'far yake cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya game da faɗin Allah ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu islam sai sabai suka tambayi annabi suka ce ya rasulallah yaya Allah yake buɗe ƙirjin mutum har ya fahimci addinin musulunci ya karɓe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi su nurun yaqdhifuhu wani haske ne wanda Allah yake jefawa a cikin zuciya fayan shari'u lahu wa yanfasih sai ya zamanto zuciya ta buɗe kirji sai ya sami yalwa sai ifaɗi da an karantar da kai addini sai ka gane sai ka shiga sai sabai suka ce da manzan Allah fa halli zalika min amara akwai wata alamar da ake gane wannan da ita fa halli zalika min amaratin yu'rafu biha alamar da ake gane hakan da ita qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al inabatu ila daril khulud duk mutumin da kaga yana tunanin lahira yana tunanin makomarsa yana tunanin yadda zai tsaya gaban Allah to yana daga cikin wanda Allah ya jefa wannan hasken wata jafi an daril gurur duk mutumin da kaga ko da yaushe wannan duniyar baya da ta ruɗe shi duk abin da zai sa hankalinsa ya tafi ya bar addini yakan yi ƙoƙarin ya guje wannan abu walisti'idadu lil lilmauti qabla liqa'il maut sannan kaga mutum yana ta ƙoƙarin tattali da tanadi tun kafin zuwan mutuwa domin ita ba ta ba da notis ba ta cewa gani nan ko garan da zan zo hatta marar lafiya babu wani notice tunda mutane nawa ne suke shan wahala a rashin lafiya kuma su tashi su watsake wani kuma lafiyarsa kalau ku kwanta tare da shi lami lafiya a ce da kai ya mutu akwai wanda yana sujjara yake mutuwa wani yana ruku'i yake mutuwa wani yana tsaye yake mutuwa wani yana tukin mota wani yana tukin babur shekarar da ta fice akwai bawan allah da ni ina dangantaka da shi ta jini ya gama kasuwancinsa kowa ya yi sallama da shi ice to sai da safe an ce hadda irin barkwancin nan da yake mutum ne mai barkwanci ya ɗauko na abokinsa ya goya shi a babur suna tafiya suna tafiya suna tafiya a kan babur suna hira suna zuwa gandun albasa wanda yake bayansa kawai sai ga babur ɗin ya yi haka sai ce ya zaka ka mu mu shi an zara ba kun ga ba notice shi kansa da ya mutu bai san zai mutu ba to in ka ga mutum yana kokarin tuna lahira ina kokarin tuna mutuwa to wannan mutumin yana daga cikin waɗanda Allah ijefa wannan hasken ya sanya masa shi a cikin zuciyarsa don haka malamai suke cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu ya sharah sadrahu lil islam wannan ya yi daidai da ɗaya ayar inda Allah ta'ala yake cewa a faman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbihi fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin ai ba za ka iya daidaita wanda Allah ya haskaka masa addinin musulunci ba kuma ina tafiya akan haske daga ubangijinsa da wanda ba haka ike ba sai Allah ice azaba da fushi da tashin hankali ya tabbata ga waɗanda zuciyarsu ta ƙeƙashe ba ruwansu da Allah ba sa tuna lahira ba sa tuna makomarsu sai aka ce waɗannan an yanke musu hukunci su ne waɗanda suke kan ɓata kuma ɓatan mabayyani to an fassara buɗe ƙirji da addinin musulunci da karɓar tauhidi da karɓar la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda allah ya bashi wannan damar ko dai aka haife shi a musulunci ya ɗore ko kuma da girmansa da wayansa da hankalinsa ya karɓa addinin musulunci to allah ya masa baiwa domin ya haskaka masa zuciyarsa an samu daga abdullahi ibn al-mubarak da yake cewa wa mai yurid ayyudillahu ya ji zai yi kan duk wanda Allah ya nufin ya batar da shi sai ya sanya kirjinsa sai ya zamanto a takure harajan duk wani abu na alheri wanda zai samu kafa ya shiga cikin zuciyarsa ko cikin tunaninsa sai Allah ya hana baya son ya ji alheri baya son a faɗi alheri baya son a zauna tare da masu alheri abdullahi ibn mubarak yake cewa da Allah ice bayyikan harajan ana nufin zuciyar mutum da kirjinsa za su takura ba za su yi farin ciki da lailaha ilaha illallah ba yadda wanda yake ƙoƙarin tashi sama yake shan wahala saboda numfashi haka mutumin da Allah bai bude kirjinsa ba yake wahala da karɓar lailaha ilaha illallah muhammadun rasulullah to ga a fassarar da malamai suka yi tun game da wannan ayar shine samun muwafaka da samun taimako daga Allah mutum ya karba addinin musulunci kuma ya bi addinin musuluncin ya aiki da shi kuma sai ƙur'ani ya yi amfani da wani usulobi ka annama yassa fis sama wanda Allah bai nufin ya shirye shi ba to sai ya zamanto zuciyarsa ta takura kamar mai kokarin tafiya sama ne kuma bincike na zamani ya nuna duk lokacin da kake yin sama duk lokacin da kake rasa iskar da zaka shaka shi sa za ku ga jirgi da ake cewa ina lulakawa tsakanin mu da shi daga nan ƙasa daga lokacin da ya sunkuya ya daga hancinsa sama sai ya lulaka musamman in za a yi doguwar tafiya in kuma ina son ya zauna daidai abinda ake cewa ya yi balance to sai ya nisa tsakanin mu da shi kafa dubu talatin da biyar ko dubu talatin ma da shida sannan sai ya samu daidaito to wannan daidaiton da zai yi in ya kai wannan kafafuwan a sama za ga wanda yake cikin jirgin yana da bukatar iskar da aka yi guzurinta idan an rasa wannan iskar da aka yi guziri wanda yake cikin jirgi ga baki ɗayansu za su shaƙe ne rayuwa ba za ta yi daɗi ba shi sa za ku ga waɗanda suke tafiya duniyar wata domin binkice suna tafiya da iskar da za su shaƙa ne kuma akwai iya inda in ka je za ka ga tafiyar ka za ta canja da irin tafiyar da muke a wannan ƙasar ko da hotunan da ake turowa ga wanda suka je can za ga tafiyar benu ake yi zai wahala ka ga mutum yana tafiya ya ɗaga kafarsa ɗaya ya sauki mu da muke nan saboda wannan abin da ake cewa da shi jazibiya gravity Allah ya zaunar da mu daidai ya zaunar da ƙasar mu daidai ya zaunar da gidajen mu daidai idan ba an samu wani al'amari na tashin hankali da jarrabawa ba zai yi wahala ka ga gidaje suna motsawa ka ga ƙasa tana motsawa da zaran ƙasa ta motsa an shiga tashin hankali to sai qur'ani yayi amfani da wannan ice ka annama adu fis sama domin duk wanda ya tafi sama iska tana raguwa kuma ina samun takura kun ga alkur'ani ya faɗi wannan abun sama da shekara dubu amma sai daga baya aka gano haka a gano wanda yake tafiya sama ina cikin wahala ba zai zauna lafiya ba sai ya samu abin da zai taimake shi to haka na mutumin da Allah bai masa muwafaka ba duk bayanin da za ka yi masa domin ya gane addinin musulunci ba zai gane ba in ka matsanta masa ma sai yi faɗa da kai shi sa kuke ganin waɗanda ba su karɓa addinin musulunci ba in aka matsanta a ne musu bayanin addinin musulunci wasu sai ce a ɗauko makami a faɗa saboda wannan takurewar da wannan kuncin da yake cikin zuciyarsu wanda Allah bai buɗa musu ba shi sa da Allah ya aiko manzanni domin su karantar da mutane sai aka ba su hujja aka ba su mu'jiza aka ba su ayoyi sannan sai Allah ya bar muwafaka a hannunsa in Allah ya maka muwafaka sai ka shirya in Allah bai maka muwafaka ba ba za ka shirya ba da annabawa da mabiya annabawa suna shiryar da mutane ta hanyar yin bayani amma datarwa wanda yake yinta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kalmar ka annama yassa adu sama za ga a ruwayar hafs. Kira asim kenan ana karantawa ka annama adu fis sama kun ga adu wannan yana nuna wanda zai tafi sama ice za shi duniyar wata ba zai iya tafiya shi kadai ba sai ya samu wasu abubuwan da za su taimaka masa kamar yadda Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal ins in istafa'tum an tanfudhu min aqfari samawati wal ard la tanfudhuna illa bi sultan watan ba za ku iya tafiya sama ba sai in kuna da kayan aiki duk da wannan aya tana magana ne akan abin da zai faru a lahira lokacin da za a tara halitta duka 'yan adam baki ɗaya su a tare su sannan a sa ragowar halittu su kewaye su sannan a sa aljanu su kewaye su in an sa aljanu sun kewaye sannan a sa mala'iku gaba ɗaya su mana kuri in sun gama domin allah ya nuna isassa da mu da aljanu da dabbobi da mala'ikun sai a sa mala'ika guda ɗaya sai ya ritsa mu saboda girmansa to a wannan lokacin ne sai Allah ya ce in istafa'atum an tanfuzu min aqfari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan idan akwai wata hanya da wani ya gano wacce zai iya guduwa to ya gudu magani wato kowa ya kamu sai dai a jira kuma abin da Allah zai hukunta to akwai kira'ar yassa'adu akwai kuma kiraar ya sa'adu ka annama sa'adu akwai kuma kiraar ka annama sa'adu fi sama ya zamanto an yi takfif na sad ɗin ba tare da an masa tashdid ba ko bayan takfif din sai ya zamanto ina da sukun sannan ubangiji ta'ala ice wa hadha siratu rabbika mustaqima wa hadha siratu rabbika mustaqima قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون نعم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا وانا انشي اشاره شيء اكيد zuwa ga addinin musuluncin da bayani ya gabata a kansa addinin musuluncin da allah ne yake shigar da wanda ya so cikinsa ya kuma hana wanda bai so ba ya shiga cikinsa ya yi wa wanda iso muwafaka da taufiki ya shiga addinin musulunci ya karbe shi sai aka cewa ha za su ratu rabbika mustaqima wannan abin da aka yi muku bayani shine addinin musulunci kuma shi shine tafarkin ubangijinka mustaqiman wanda babu kwana a cikinsa an fassara haza da al-islam an fassara shi kuma da bayanul qur'ani irin bayanai masu tarin yawa wanda suka gabata wanda aka yi game da alkur'ani allah ice wannan bayanin da aka yi mana ko wannan musuluncin da ake magana a kansa shine tafarkin ubangijin kama madaidaici. qad fassalna ayati Allah ya riga ya gama bayanin ayoyi watan babu wani abu da ɗan adam yake bukata wanda Allah bai masa bayaninsa ba duk abin da zai sa ka samu tsira Allah ya maka bayani duk abin da zai sa ka fada cikin hallaka Allah ya maka bayani kuma dan a yanke maka hanzari sai aka turo maka da manzo wannan manzon aka turo shi sai kuma aka hado shi da littafi shine alkur'ani to Allah ya ce duk bayanin da ɗan adam yake bukata wanda za a yi masa isan Allah isan girman Allah ya bauta wa Allah Allah ya ce mun riga mun gama sai aka yi amfani da qad sannan kuma aka yi amfani da siga ta mavi cewar babu wani abu wanda ya rage kuma wannan shine zai tabbatar mana da cewar addinin musulunci ya cika ba ƙari ba rage sannan babu tawaya a cikin addinin musulunci sannan yadda aka kammala addinin musulunci to ba ba wani dama i kawo wani abu ya shigar ba in kuma wani ya karambani ya kawo to waɗanda suka san addinin musuluncin za su tsinci za su kore su ce wannan musulunci ne wannan ko ba musulunci ba ne an riga an gama wannan bayanin in ji Allah likaumin ya zakaru su wane ne wanda suka fahimci haka su ne mutanen da suke wa azantuwa su ne likaumin ya zakaruna wannan ayar kamar yadda malamai suka faɗa hujja ce kuma dalili ne akan cewar ba wanda ike da dalilin da zai iya faɗa wa Allah in Allah ya sa kiyama ta tsaya ya ce ai bai fahimci addinin musulunci ba ko bai gane addinin musulunci ba an yanke kowa hanzari tunda ya ce kad fassalnal ayati li qaumi yadhakkaruna in ka ga baka gane ba to baka cikin mutanen da suke wa'azantuwa amma duk wani mutumin kirki ya riga ya gane sai dai akan samu tuntube. akan samu watan abin da ake cewa da shi kurakurai wanda mutum bai zama cikakke ɗari bisa ɗari ba duk inda kai da fahimtar ka ta addini duk inda kai da rikon ka na addini akwai lokacin da za ka samu ɗan tangarɗa to shi kuma sai Allah ya buɗa mana ƙofar tuba in ka yi ba daidai ba idan ka ce ka tuba sai Allah ya karɓi tubanka ubangiji ta'ala ya ce lahum darus salami waɗanda suka wa'azantu suka gane suka fahimta suke ƙoƙarin aiki Allah ya ce lahum daru salami gidan aminci ya tabbata gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa huwa waliyuhum bayan ya ba su gidan aminci sannan kuma ya ce wa huwa waliyuhum watan shine mai gidansu shine majibincin al'amarinsu bima kanu ya amalu saboda abin da suka kasance suna aikatawa a wannan duniya Allah ya ce lahum daru salami kuma mun san daga cikin sunayen Allah akwai assalam sai Allah ya ce lahum darus salam watan duk wanda ya wa'azanta ya zama mutumin kirki Allah zai shigar da shi gidansa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa Allahu huwa salam wa daruhul janna Allah shine assalamu kuma gidansa shine aljanna shi sa aka ce an yi wa watan aljanna idafa ne zuwa ga Allah aka jingina ta zuwa ga Allah domin a girmama ta kamar yadda ake cewa abdullahi kamar yadda ake cewa baitullahi in aka ce baitullahi ana nufin ka'aba in aka ce baitullahi ana nufin masallaci in aka ce abdullahi ana nufin bawan Allah wane ne ya girmama bawan ɗakin da aka ce da shi ɗakin Allah an girmama shi ya sami girma saboda me saboda an danganta shi da Allah shi sa za ku ga lokacin da aka yi wani abin mamaki a tarihi na isra'i da mi'raji Allah maɗaukin sarki yana da ikon ya kirawo sunan annabi a cikin alkur'ani a suratul isra'i ya ce subhanallazi asara bi muhammadin ya fito da sunansa ƙarara amma tun da makami ne na ubudiyya wanda ake son a nuna wa wanda ya samu wannan makamin yana da kusanci da Allah sai ce ladhi asra bi abdihi kun ga nan ƙara girmama annaba akai in ka ce muhammadu kamar kana nufin almahmudu fi sama almahmudu fil ard a sama abin yabo ne a ƙasa abin yabo ne wanda ya halicce shi ya yaba masa bayan Allah ko suna so ko ba sa so sai sun yaba masa shi sa Allah ya shar'anta a masa salati duk wanda aka ce a wa salati bayan annabi za ka ga raba shi ake yi farkon salati da aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi wane ne annabi a nan a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to duk wanda aka shigo da shi za ga raba shi ake sai an yi wa annabi sannan sai a shigo da shi taba'an shi sa malamai suke cewa ba a yi wani mutum salati kawai ka kalli wani mutum ka ce sallallahu alaika saboda uh, iya yi to abin wa annabi wannan kayansa ne duk da suna cewa in kana nufin salati a lugha kamar yadda aka samu daga imamu ahmad ya ce sallallahu ala kulli malihin duk kyakkyawan abu allah ka amintar da wannan abu ko kuma allah ka yi masa albarka kaga ba salati yake nufi ba ba irin salatin da aka ce annaba ba a kai allah ka yi masa albarka ko Allah ka sanya alheri a cikinsa da makamantan wannan sau da haka ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce waɗanda suka wa'azantu a wannan duniyar kuma suka koma lahira suna mutanen kirki to Allah ya musu tanadin aljanna ita ce darussalam me yasa aka kirawo aljanna da darussalam saboda duk wani abu wanda sunansa cikas babu shi a aljanna ita ga baki ɗayanta abin da ke cikinta ni'ima ce morewa ce alatu ne abubuwa ne waɗanda suke masu tabbas yanzu ana kwatanta maka aljanna da wani babban gida da aka yi shi a wannan duniyar kuma in aka tashi za a yi gidan sai a yi shi a gurin da yake mai sanyi a tafi wata jiha kamar yanzu misali mu a nan najeriya sai a ce a tafi yola ko taraba ne sai a je a tafi tsibirin mambila sai a gina maka a can kun ga tsibirin mambila ina daga cikin gurare waɗanda suke masu mai daɗi wanda babu zafi mai yawa sannan ko babu sanyi mai yawa sannan ko da yaushe ƙasar su koriya ce sai a maka gida irin wanda ake so a ciki to gidan ba zai taɓa zama kamar aljanna ba duk girmansa duk faɗinsa domin akwai cikas a cikinsa za a rasa wuta ko a ce ka zo an ɗauko maka ma irin blue line da ake cewa an kai maka to wata rana a blue line ma ba a samun wuta haka ne ko kuma an samu wutar amma sai a samu daga can inda ake turo wutar an samu tangarɗar wata na'ura kun ga ba wuta kenan kana buƙatar sai ka kunna me jen to in ka kunna jen kana da buƙatar ka sai masa man da za ka sa masa in ka sai man man da zaka sa masa akwai lokacin da zai iya lalacewa idan ka kubuta daga wannan duk inda ka kai da abinka sai an dora tukunya a gidanka in ba a dora a gidanka ba za a dora a wani guri in ka ce ka a dora a gidanka ko ba ka son ka ga inda aka dora to za ka dinga sanya oda sai ka tura kuɗi kuma sai an ɗauko an kawo maka akwai lokacin da motar da za ta kawo maka abin da kake bukata za ta iya liki a hanya ta yi faci lokacin da kake so abin ya zo bai zo ba za a iya samun matsala kowace iri ce sannan idan duk waɗannan abubuwan ka rasa su in allah ya ga dama sai ya jarabe ka da sauro sai ka siyo masa maganin da za ka fesa domin a zauna lafiya idan allah ya sa ka kubuta daga wannan sai a jarabe ka da zazzabi ko a zazzabe ka da ciwon kai ko ko mutan gidan naka a jarabe su da wani abu kuma in duk ba wannan ma to sai ka ɗauki ma'aikata wata rana sai an yanke fulawa sai an share yana sai an ma wanki sai an ma guga sai an ma kaza sai an ma kaza amma aljanna duk baka da bukatar waɗannan saboda ita aljanna gida ne wanda ake da bukatar kowa isa kata iwala mai gida isa kata iwala babu wanda zai takura masa amma a nan duniyar duk inda ka kai da wadatarka da inda ka kai da mulkinka akwai abin da ba zai maka daɗi ba kun ga aljanna in kana buƙatar abinci ba ka da buƙatar ka sanya oda ko ba sai ka zo nan sun ga ka sai bunguna ba zan sai abu kaza zan sai abu kaza zan sai abu kaza wata rana kana jin ka gama komai sai ka tafi abuja sai mata ka taimaka waya ta ce ba magi ko inji ya lalace ko motar da ake kaiwa yara makaranta babu ita ta lalace ko a ce ma an sace ta ko kuma ka ce gida ba komai ba matsala amma hanya akwai matsala in ka taso daga kaduna za ka abuja jera zuwa rijana allah kaɗai san irin lahaula laƙotar da za ka faɗa kafin ka fice da hasbunallahu wa ni'mal wakil da ayatul kursi da falaki da nasi irin abubuwan da zaka yi ta faɗa kafin ka je kun ga ka samu munajjis kenan duk inda mutum ya kai da damar da Allah yi masa a wannan duniyar inda bai shiga aljanna bai more ba saboda a wannan duniyar akwai abin da zai bata maka akwai abin da ba zai maka daɗi ba akwai inda ba za ka iya zuwa ba ko an ce ka je akwai wanda ba zai iya zuwa gurinka ba akwai wanda ba za ka iya zuwa gurinsa ba akwai wanda ba za ka iya mu'amala da shi ba akwai wanda ba zai mu'amala da kai ba amma duk wannan abubuwan da suke jawo matsala a wannan duniyar in an je aljanna babu su shi sa annabi da i bayanin aljanna i bayanin aljanna sai ce fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kun ga sai ai fatiha a shafa kawai kawai duk abin da kake tsammani a wannan duniyar ba shi ne aljanna ba dan aljanna baya buƙatar yi aiki baya buƙatar a yi masa aiki abin da ike buƙata shi sa annabi ya maganar cewa hatta abinci mu in ka ci mai daɗi da yawa sai cutar da kai in ka ci marar daɗi mai yawa sai cutar da kai amma aljanna babu wani abu da zaka ci wanda zai cutar da kai ko babu wani abu da zaka ci a ce ka ci oba duk abin da za a kawo maka a kawo maka wannan a kawo maka wannan kai ta ci yadda kake so cikinka ba zai kumbura ba ba za ka ji babu daɗi ba in ka gama ci ka gama ci sai ka ji kana sha'awar wani abu ko ka gano shi wanda baka ci ba a nan aka ce sai gumi ya karyo maka da ya karyo maka iska sai ta busa ka sai a nemi abincin a rasa sai ka ɗora wani yanzu in za ka nemi kayan sha ko dai matarka ta kawo maka ko ma'aikacin gidanka ya kawo maka ko kai ka buɗe inda yake ka ɗauko aljanna baka buƙatar wannan duk abin da ka gani kana so kawai zai kusanto ne zuwa gare ka in kana zaune sai ya zo daidai inda kake in kana tsaye zo daidai inda kake in kana kwance zo daidai inda kake kun yanzu a nan duniya da aka ce akwai lokacin da ake tsammanin za a koma kan digital a komai yanzu nan da ake ta aikace aikace motoci suna aiki mutane suna aiki wai ana tsammanin akwai lokacin da za a wayi gari wannan aikin kowa ina daga ofis ɗinsa ne zai dinga dannawa ne buhu nawa nake so a ɗauko min akwai wani mutumin mutum mutumi sai ya ɗauko shi zai loda mota shi zai sauke ana tsammanin haka to in kana neman digital na gaskiya ka bari ka je aljanna kawai rayuwa ce wacce take babu wahala babu tashin hankali babu matsatsi babu wani abu wanda zai bata maka rai shi sa aka kira ta da darussalam gidan aminci gidan kwanciyar hankali sannan yan aljanna abin da aka yi musu an musu ƙari kenan ya ce lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin al'amarinsu kamar yadda yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada yan aljanna an ba su alhusna wanda suka kyautata a wannan duniyar Allah ya ba su alhusna ita ce aljanna sai aka ce wa ziyada akwai kuma ƙari kamar a ce kayi ciniki ne an baka daidai kudinka sannan a yi maka gyara an ba su aljanna kuma an musu gyara akan aljanna menene abin da za a yi maka gyara da shi bayan aljanna aka ce sai azurta ka ga Allah shine kuma abin da ya fi aljannar daɗi to Allah shine majibincin lamarin 'yan aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ice zalika bi anna allaha maula ladina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani kafirai ba su da majibinci lokacin da aka yi yakin uhudu aka yi abin da aka yi abu sufiyan ya miƙe yana son ya jefa tsakuwa domin ya gano wani abu saboda ya ji kama an ɗauke wuta an yi tsit sai ya ɗauka annabi ya bar duniya kamar sun kashe annabi kawai sai ya ɗaga hannunsa irin yadda ake jijjiga hannu ɗin nan yana cewa yau hubal ta yi nasara yau hubal ya faɗi sunan wani babban gunki ya ce ya yi nasara annabi yana kwance a cikin jini tun da an ɗauko maganar kuma an ce wai gunki ya yi nasara to magana haƙuri ta ƙare sai annabi ya ce ba su amsa ya ce da sai na umar ba shi amsa sai ce me zan ce musu ice ka ce allahu a'ala wa ajal ulu hubal uh, da ice hubal bata ɗaukaka ba allahu a'ala wa ajal sai shi abu sufiyar sai yake cewa lanar uzza wala uzza lakum mu da muke da uzza ku da ba da uzza sai annabi ya ce ce ne da shi allahu maulana wala maula lakum allah shine majibincin lamarinmu ina naku majibincin lamarin babu to wani ya nuna wanda allah ya ce ne waliyinsa wannan mutumin ya ji daɗi Allah ya ce shi ne waliyinka abinda ake nufi da waliyi shugaba mai gida mai goya maka baya mai taimako wanda yake tare da kai to 'yan aljanna Allah ya ce sun zama nasa Allah ya sanya mu aljanna wa yau mai hashiruhum jami'an wa yau mai hashiruhum jami'an ya ya قد استكبروا مغفرة من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم تنامسوا ranar da za a tattara su ga baki ɗayansu a guri guda watan halitta ke, daman akwai alba'as sannan akwai annashir sannan akwai alhashiru za a tada mutane bayan sun mutu sannan za a tattara su a fili guda kafin a tattara su a fili guda za a kora su ko ba mala'iku za su kora mutane ba akwai filin mahshar a wannan filin ne da farkon halitta zuwa ƙarshen su za a tara su ga baki ɗaya su ne ranar da Allah ya ishara zuwa gare ta yau baddalul ard ghairal ard was samawat za a canja wannan kasar da muka yi rayuwa a cikinta a kawo ta kasar daban wacce ba a yi saban Allah a kanta ba ba a yi abin da aka yi a wannan kasar ba a nan za a tara mutane shine ardul mahshar za a tara mutane to tafiya wajen taron taron alkiyama za a sako wutar jahannama ita ce za ta dinga kora mutane to Allah ya ce ranar da za a tattara mutane ga baki daya domin za a yi musu hisabi shine wa yau mai yahshuruhum jami'an za a tattara su baki ɗayansu ya ma'ashar aljinni sai ubangiji ya ce ya ku taron aljanu kalmar ma'ashar tana nufin taron wasu jama'a wanda suke da kamanceceniya da juna a siffa da hali tunda a nan gurin ana magana ne akan abubuwa guda biyu ko halitta guda biyu da aljanu da mutane to aljanu waɗanda suka yi kamanceceniya da 'yan uwansu a hali da aƙida za a tattara su mutane su ma za a tattara kowa watan mummune za a tashe su a tutan mummune ga baki su. waɗanda ba su yi imani ba za a tashe su akan tutar waɗanda ba su yi imani ba so da aka sai a haɗa su ga baki ɗaya in an tsaye da su a gaban Allah Allah sai ce ya ma'ashar aljin ya ku taron aljanu qad istakthartum min al-ins kun yawai batar da yan adam wannan yana nuna a wannan duniyar akan samu dangantaka da alaka tsakanin mutane da aljanu amma mafi yawanci wannan alaka ba mai kyau bace domin dan adam jinsi ne mai zaman kansa kuma aljani jinsi ne mai zaman kansa duk lokacin da kaga an ce mutum yana da alaka da aljanu to za ga alaka ba mai kyau ba ce shi sa ake sakayawa wanda yake hudda da aljanu bai yadda a ce hudda yake da aljanu ba sai ce ina hudda da rauhanai to su rauhanai aljanu ne dai sai a maka wayo sai a ce a waɗannan ai fararen aljanu ne waɗancan ko baƙaƙen aljanu to da farin aljani da baƙin aljani ba ka da alaka da shi abinda aka ce a matsayinka na bawa mutum to kai mu'amala da bayi mutane 'yan uwanka shi sa yi malaman fikin suka yi ta magana akan auratayya tsakanin aljan da mutum aka ce wannan kofar a toshe ta gabaki daya eh, idan da wani ya zo ya ce a ya auri aljana sun haifi 'ya'ya ba mamaki ko ba 'yan aljanu ba ne shegu ne na wani gurin ya kawo su gidansa sai ce yayan aljana ce in ka ce a nuna maka aljana sai ce ba ta nan ko ba za ka iya ganin ta ba ko kuma wata za ta iya zuwa ta je ta yi cikin da bai dace ba in ta zo in aka ce wannan cikin fa sai ta ce wani aljani ne suka haɗu da ita ya mata fyaɗe ko sau da haka jikkuna ne guda biyu ba sa haɗuwa wannan wuta wannan ruwa sau da haka da wuta da ruwa babu alaka da haka babu yadda za a samu tajanusi tsakanin wuta da ruwa ba sa haduwa to za a tara su ga baki daya sai a ce aljanu kun batar da mutane tun da aka yi musu wannan bayanin an ce aljanu ba su da hujja da za su iya gaya wa Allah don su kare kansu akan wannan mugun aiki da suka yi wa qala awliya'uhum min al-insi to sai kuma mutane wanda suka yi hudda da aljanu din sai su ci gaba da bada amsa suna kare aljanu sai su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu istamta na bi ba'adu shashinmu ya ji daɗi da shashi ne watan aljanu sun mana wani surkulle sun mana wani kulumboto bukatan mu ta biya mu ma mun biya tasu bukatar sun ce za mu samu abu kaza amma sai mun saki layi muka samu abun muka saki layi sun mana mun musu saboda haka cuɗannu mu cuɗe ka aka yi wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana amma yanzu ƙarya ta ƙare mun riga mun iso zuwa ga lokacin da ka ba mana ya Allah su rayuwarsu ta ƙare mu ma rayuwarmu ta ƙare kuma ga mun tsaya gaban Allah aka ce wannan abin da ake son a nuna mana watan an samu tamamul istislam da aljanu da mutane duka kowa ya saranda sun tsaya a gaban ubangiji ƙala sai ubangiji ya ce naru mathwaku tunda dai ba a rayu rayuwa ta tauhidi ba ba a rayu rayuwa wacce take akan addini na gaskiya ba to da ku da aljanun makomaku wuta ce baki daya khalidi na fiha halin kasancewar ku masu dawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai fa zuwa lokacin da Allah ya ga dama inna rabbaka hakimun Ubangijin ubangijinka hakika ubangiji ne wanda yake mai hikima alimun masani babu abin da bai sani ba to wannan ƙarshen ayar illa ma sha Allah ne izama daga cikin gurare masu ishkali a wajen fassara wata ina da rikitarwa nan farko ƙarshe-ƙarshen ayar Allah ce khalidi na fiha za su dawwama a cikin wuta sai kuma ce illa ma sha Allah kenan ba za su dawwama ɗin ba kamar ƙarshe-ƙarshen ayar ƙarshen ayar ya warware shi sai sai malamai suka ce akwai tawili da malamai suka yi wajen kashi goma ko ce wajen tawili kala kala ɗaiɗaiɗai har guda goma game da cewar illa ma sha Allah ɗin nan yana nuna wanda ya mutu akan shirka in ya shiga wuta zai fito kenan kuma ya yi daidai da na hud da ake cewa ah, ah, wa amma shuku fa amma ladina shuku fa fin nari khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ko inna rabbaka fa'alun lima yurid can ma da aka ce waɗanda suka zama an musu hukuncin tsiya saboda shirkarsu sun mutu a haka za su dawwama a cikin wuta khalidi na fiha ma damati samawati wal ard illa ma sha Allah to illa ma sha Allah dinnan shi ma ina nuna wanda ya mutu akan shirka zai fita daga cikin wuta abin da yake tabbatacce a wajen malamai na shari'a ko malamai na gaskiya sun tabbatar da cewar duk wanda ya mutu akan tauhidi duk irin laifin da yake yi akwai lokacin da Allah zai fito da shi daga wuta ko dai Allah ya fitar da shi dan ganin damarsa ko kuma ya ba wasu dama daga cikin bayinsa su fito da shi ko kuma in ya ga dama ice ma ba za ka shiga wutar ba hadisai sun nuna ko wanda za a yi wa haka waɗanda tsoronsu ga Allah ya sa suka yi wani irin aiki Allah ranar alkiyama in ya tashe su ya ce me isa kuka yi abu kaza in suka gaya Allah sai ya ce to na tserar da ku ba za ku shiga wutan ba kamar mutanen da suke wa 'yan uwansu rangwame a wannan duniyar su ma suna daga cikin waɗanda Allah zai ce ma ba za su shiga wutan ba akwai wanda kuma zai shiga wuta saboda 'yan kurakuran da yake yi da laifukan da yake yi to wannan an tabbatar da cewar wanda ya mutu yana saba wa Allah in Allah ya ga dama yi masa azaba in Allah ya ga dama yafe masa kuma in ma zai masa azabar akwai lokacin da zai iya fito da shi daga cikin azaba amma wanda ya mutu baya kan tauhidi wannan ayar kamar tana nuna akwai lokacin da zai iya fitowa da wuta za mu bar wannan sai Allah ya kai mu gobe sai mu ga irin tawilin da malamai suka yi wa karshen wannan ayar wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad وآله وصحبه أجمعين هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مولى